ya ita masu inganci kan harrafi ga shiri da muradin zuciya daga jan taken wannan shiri kun sani tafiya tuni ta tafi Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan ƙayataccen shiri naku na muradin zuciya inda daidai wannan lokaci za mu karanto wasu daga cikin saƙonnin da kuka aiko dangane da labarinmu da ya gabata mai taken Mr. Bello wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sunana Zainab Mai Agogo kuma a tare da ni akwai Abdulbasit Abdulmumin. Wanda insha Allah tare da shi ne za mu gabatar da wannan shirin. Um, Malam Abdulbasit. Na ɗauka ku biyu zan gani sai na ganka kai kaɗai ina ɗayan. To shi dai ina jin ya ji tsoro gaskiya. Tsoron me kuma? A to kin san mutumin tsoron ma yake ke yi. Ko kuma aiki ya masa yawa ba? Eh to da wannan dan wannan. To ba kowa nake nufi ba illa mujita ba wanda da mujita ba da Basit su ne suke kokarin tace dukkanin shirye-shiryen da muke gabatar muku a wannan tasha tamu ta White Blood Multimedia. Domin ku ji shirye-shiryen tangararau kuma rangadadau ba tare da an samu wata matsala ba. to duk lokacin da kuka ji labari yayi kyau ba wai ca za ku ce anti mun gode Allah saka da alheri kaza kaza kaza ba a'a Abdulbasit da ba su za ku gode wa saboda su ne suka yi kokari sosai ni da na karanta nai kwama calata nai kuka na nai dariya ta nai ta maimaita labari na su nake kaiwa su kuma sai su tace labarin sai su kawo muku shi ku ji shi dan ga yadda kuke so ku ji ana ta ai wallahi karatun yayi daɗi kaza kaza kaza kaza to dai ba daga ni bane daga su ne um, Mr. Bello. Oh. oh, ni ne Mr. Bello ba? <laughs> To ai akan Mr. Bello za a tattauna shi yasa. Labarin Mr. Bello ya ƙare. Na kai ki. Labarin Mr. Bello labari ne akan wani saurayi da wata budurwa. Kuma dukkaninsu masu jiji da kansu masu nuna su sun isa ko? Mm. Shi Mr. Bello mutum ne. Muskili. Muskili. Wannan haka yake. Kuma mai kafewa akan abin da ya so ya sa a gaba. Mm. Ita kuma a nisa taurin kai ga gaddama ga rashin kunya ga rashin son makaranta ba ta son karatu. Ni ba ma taɓa ganin mutumin da baya son karatu ba gaskiya irin ta. To amma kuma kin ga ai daga baya ta juya saboda ta ga ƙawayenta a jami'a. Shiga makaranta ba. Eh. To ai ka san tun kafin ma ta gama secondary school ɗin kwashi. Eh. Kai da ƙyar na iya faɗan sunan kwatar kwashin ne. da a lokacin kamar na kira marubuciyar ma na ci dan Allah ya ake faɗa Kwatar kwashi ne amma kwatar kwashi a wani garin take a Najeriya ne eh a zamfara ne kwatar kwashi. Eh, zamfara ne okay ikon Allah lallai suna ƙoƙari. to kuma ita dai na ga ba 'yan zamfara ba marubuciyar ni ina tunanin ma marubuciyar kamar 'yan sakwata ce eh to ai kin ga abin da ya sakkwata ai shi ya zamfara kuma fa haka ne tunda zamfara ma ina aka cire ta eh sakwata. to kin gani a sakwata aka cire zamfara kwarai kuwa To, ashe kai ma bayan abubuwa kana dan taba tarihi. To, ai kin san da yake muna dan zama da su. Allah sarki. To, Malam Abdulbasir na jama'a. Ni ina ga kafin mu je ga sakonnin da masu sauraron mu suka aiko. Na'am. Mu ba su mabudin kunne mana. To. Shin waƙar IS za ka taɓa musu ko kuwa Adam Zanna za ka zaƙulo musu? To, aikin ga IS mun daɗe muna ɗan ta'ammali da shi. Eh, gaskiya ne ya kamata mu dan tabo adam zanna eh, gaskiya ne tunda an daɗe adam zanna bai ba su labarin sahibul hayar ba ya ya take fagen fama eh. to kaga kuwa sai su ci karo da waƙasa to Allah ya sa ka sa mana waƙa mai daɗi To kuma mutanen nawa da masu masoya ne suna son soyayya su dai za su tantance mai daɗin ce ko mara daɗi ni dai su ji ta da hakuri zan ce yawwa in sun ji su za su yi alƙalanci to shi kenan ma sauraro ku saurari wannan waƙar idan muka dawo insha Allah sai mu ci gaba thank you ɗauki duba kamar na ce dare rana rana in ta fito da zafi zan kare ta da bayana ga inuwa ki shigo rana ko za ta narka bayana To masha Allah, lallai Abdulbasir ka yi ƙoƙari. irin wannan waka haka ana zubo baituka. To, inda har cewa yake wai shi ya shiga ranar ita ta dawa inuwa. Shi ya shiga ranar. Eh, ita kuma ta shiga inuwa ba, saboda tsaba soyayya. Ya zama kendir. Ya kona kansa <laughs> ya haska wani yawa. To ya zama kendir shi. To Allah ya sa ita ma lokacin ta ce masa shiga inuwa. Ni in shiga ranar ba. gaskiya dai irin eh, idan ba kai ba sai rijiya ba amma ka san na taɓa ganin wani abu wanda masoya ne eh. sai macen ta zindima rijiya kafin ta zindima din ya dinga cewa kakki shiga kakki shiga eh. in kika shiga sai na biyo ki in kika shiga ita kuma saboda ta nuna irin ta fi shi eh. da yake mata kai kawai sai ta wada saboda tana mugun san shi ana son a raba sani eh. kawai ta zindima ji kake zundum shi kuma sai juya baya yayi haka zai fada kawai sai ya juya ya ce wallahi ba zan shiga <laughs> Ah, wannan bai cika masoyi ba <laughs> Allah bai cika masoyi ba to ai alkawari fa ya dauka a yaushe alkawari cewa yana yi alkawari in ba ke ba sai rijiya to ai kin san an ce um, um, ranar biyan bukatar rai ba a bakin komai yake ba ni da yake ka san ban yi irin waɗannan karin magana ba kai ne ka iya su saboda haka ma sauraro ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko za mu fara insha Allah akwai sakon da za mu fara da shi wanda ya fito daga Aisha Ismail ta ce masha Allah anti Zainab muna godiya Allah ya taimake ki gaskiya soyar Mr. Bello da Anisa da Anisa abun koyi ne sosai masu hali irin na Kasim Allah ya raba mu da shi da na mahaifansu abin da yake ciki Allah ya sa mu amfana da shi wanda ba na amfani ba Allah ya ba mu ikon gujewa amin ya Allah. Amin dai. To kaji abin da Aisha ta faɗa. Eh. Sai kuma wannan saƙon yake cewa masha Allah Sister Z mun gode sosai Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Gaskiya rayuwa ba tabbas. Shi yasa Hausawa suka ce idan zaka gina ramin mugunta kai ɗan ƙarami Mun gode sosai Sister Z ina miki fatan alkhairi saƙo daga Ummu Khadija Saudi Arabia. to umma khadija muna godiya sai jalila take cewa wannan sakon ya fito ne daga jamila ita ma daga saudiyan take cewa masha allah alhamdulillah muna godiya sosai allah ya saka miki da gidan aljannatul firdausi mun karu sosai da wannan labari allah dai ya hana mu aikata zalunci amin dai ai zalunci bai yi ba Dan kin san kuwa an ɗan taɓa shi a littafin nan Hakwalla sai da ne gaskiya su abba garba tun kafin su ma tun sura yara kira ganin eh, yadda uwarsa ta ringa azabtar da shi baban su bello ya sha wahala ga yarinyar nan da take limoniya ita ma ta zo ƙarshe ta mutu eh ta mutu ya koma kwana tasha ya kai abin nan ya dan taba min zuciya ai na yi haƙwalla sai da na ah, ah, <laughs> wallahi haƙwalla sai da na dama maza yi ah, ai gurin da ni kawai sai nake ganowa ni ne ya zan yi ya za ta kasance in ni ne waka irin mai imanin nan to a lokacin ma dai wanda shi ya zo <laughs> Fatima Abdullahi cewa ta yi masha Allah Anti Zainab sannu da kokari Allah ya ƙara basira da ɗaukaka Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ɗaukaka wannan tasha ta White Blood Multimedia. Amma Sai uh, ah, kaga sakonnin kamar yanzu suke shigowa. Ana buɗewa ana fara karantawa sai kai ta ganin surututu. Fatima Abubakar Saulawa cewa ta yi Assalamu alaikum. Antizi muna godiya sosai Allah ya saka muku da alkhairi ke da marubuciyar. Domin marubuciyar ta yi kokari sosai kuma wannan littafin ya faɗakar da mu sosai saboda haƙuri ne ya kai su Bello inda suke. Allah ya ƙara mana haƙuri a duk inda muke mun gode sosai. To Fatima muna godiya ƙwarai da gaske. Masha Allah muna godiya Allah ya ƙara basira. Wallahi na ɗauki darasi da yawa a cikin wannan littafin kamar haƙuri da juriya da kuma jajircewa wanda Anisa ta yi wajen kulawa da mijinta da kuma soyayyarsu mai ban sha'awa. Saƙo daga Unaiza Maman Ahmad. Sai wannan saƙon ya ce masha Allah Zainab mai agogo godiya mai tarin yawa. Gaskiya wannan labari ya yi sosai musamman soyayyar Anisa da Bello. kuma su baba kabiru da kasim sun girba abin da suka shuka eh gaskiya ne kam sun girba abin da suka shuka wallahi dama ai aka ce wai in za ka gina rama mugunta ka gina shi daidai ƙaurinka yawwa kuma duk abin da za ka aikata in ka san farkonsa ka san karshen sa ba wannan haka yake sako ne daga Umar Hajiya Hadiza Fatima Zara cewa yi masha Allah gaskiya mun gode sosai antizi Allah ya ƙara miki basira da lafiya mai amfani duniya da lahira Amin ya rabbi. Sai wannan sakon cewa ya yi, Assalamu alaikum. Gaskiya muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Ni dai darasin da na ɗauka shine rayuwar Mr. Bello da Anisa abin ya burge ni sosai suna na Hauwa Haruna. To Hauwa Haruna ke ga sakonki nan mun karanta. Wannan cewa ya masha Allah tabarakallah. Allah ya biya ki malama Zainab mun gode sosai Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Sako daga Ashiru Isiyaka. Sai kuma wannan sakon yake cewa salam Masha Allah, mun gode sosai anti-Z. Allah ya bar mana ke. Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatan mu amin. Sako daga Farida Isa Nijar. To 'yan mutanen Nijar ke ma mun gode. Suwaiba Haruna kuwa cewa ta yi masha Allah. Na ɗauki darasi sosai a cikin wannan littafi na Mr. Bello. Babu kyau yi wa wani sharri kuma soyayyar su ta daban ce. Mun gode sosai. wato abdulbasir soyayyar nan ta ta dau hankali ba to da fatan dai su ma mutanen da suke cewa sun dau darasi akan soyayyar za su ringa yi wa nasu mazajen eh mana an ce in kai ilimi amfanin ilimi aiki da shi da wannan dan wannan wannan sakon cewa ya masha Allah ni sunana Amina Usman Allah sarki rayuwa na ji daɗin wannan littafin tabbas Qur'ani magani ne na duka cutar duniya tare da azkar Mr. Bello ya burge ni sosai tare da Anisa Antizi mun gode Allah ya ƙara basira amin summa amin Wannan sakon ya ce alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malama Zainab Allah ya kare mana imanin mu Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amin sako daga Zulaihat Bala. Wannan ya ce masha Allah muna godiya sosai a gaskiya mun ji daɗin littafin nan Allah ya ƙara basira da ɗaukaka Allah ya ƙara marubuciya fasaha Allah ya raya iyali akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sako daga James Baby to James Baby mun gode mm-hmm. to dai naji ai ba su ko da yake dai to wannan sakon cewa yayi Masha Allah, alhamdulillah, Allah ya saka muku da mafificin alkhairi, zi da marubuciya. Wallahi yadda suka yi tawakkali da rashin lafiyar Mr. Bello suka riƙe ƙur'ani da addu'a ba su kuma zargi kowa ba, gashi har Allah ya ba shi lafiya abin ne ya fi burge ni, wanda wannan shine wanda wannan ne ya yi ƙaranci a wannan lokaci. Idan Allah ya jarrabi bawansa da wani ibtila'i sai ka ji ana camfe-camfe. Allah dai ya kyauta ya tsare mana imanin mu amin amin sunana hajiya aishatu daga Nijar gaskiya ne abin da hajiya aisha ta faɗa saboda kasan ba su zargi kowa ba su sun mamanta hmm. da wani maganar kasim lokacin da kasim aka hana shi auren anisa ina ga ba kai ne kai editin wannan hmm. bangaren ba mijini to a lokacin kasim din da aka hana shi auren sai kuma ya ce wallahi tun da bello ne ya sanadiyar raba shi da wacce yake son aura shi ma ba zai aure ta ba eh. kuma zai zauna a doron duniyar ne tsakanin rayuwa da mutuwa shi bai mutum ba kuma shi ba rayayye ba eh, saboda haka aka shanye shi gaba ɗaya fara ɗaya sai gashi shi kuma ya zo ya yi mai mm, tasa shanyewa ta Allah <laughs> lallai ku shanye wa Allah eh, wadda ba boka ba malam ba boka ba malam wallahi tallahi kai Allah ya samu fi ƙarfin zukatanmu. Wannan saƙon cewa ya salam. Masha Allah, mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Na ɗauki darasi akan yadda Anisa ta yi haƙurin jinyar mijinta. Allah ya ba mu haƙurin hakan, Allah kuma ya sa mazajenmu su koma kamar yadda Bello yake son Anisa. Saƙo daga Fina Rabi'u, Saudiya. To. Suna 'yan gayu ne ko? Eh, Nafisa ne ba. Yanci dai Nafisa ne. Kaji ta wai Fina. Ko, ko Safina? Eh, Safina ma za a ce eh, mata Fina. to mu dai mun tsaya a filin tun da aka ta aika wani sakon cewa ya masha Allah tabarakallah alhamdulillah anti zai sanni da kokari yawwa ai kam nayi kokari ni kaina na san nayi kokari yawwa fa Allah ya saka da alkhairi da ɗaukaka. Marubuciyar wannan littafi Allah ya ƙara basira, muna godiya sosai. Wannan littafi akwai darasi a cikinsa. Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amin sako daga Fatima Umar. Na so a ce Fatima ta faɗi irin darasin da ta ɗauka a cikin littafin. kin yi ƙoƙari ko mun yi ƙoƙari eh na ji kira ɗan ware mu kin yi ƙoƙari ne ko mun yi ƙoƙari to ai ni wakiliyar masu karatu ce to a nan yanzu kaga ina wakiltar Khadija Hassan Eh. ina wakiltar Hadiza Dinta yawwa ni ma ga. sai kuma Hadiza eh, Hadiza wa ai mu kenan daga Khadija Hassan sai Hadiza Jinta to shi kenan Zainab mai agogo to To, ya kamata a samu wata Zainab din saboda can an samu Hadiza eh ai balansin ba Baka da wata budurwa Zainab? Ban na ba da budurwa ai. Tsoron matar ka kake yi ko na ga ah, alama. To in ma na ji tsoron ta ai ba ba wani abu mamaki bane. Saboda aikin zai. maka budurwa Zainab dan magana. Budurwa ka ne ko? Eh. Budurwa ka kace? Budurwa. Masha Allah. Wacce zaka aura ko kuma hira kawai kake zuwa? A da ne ai. Yanzu ai bana zuwa. Awo waske. To ga wani dogon sako da yake cewa Assalamu alaikum. Antizi sunana Uzaifa A Abdullahi. Gaskiya littafi ya kai inda ake so. Allah ya ƙara wa marubuta basira da masu karatu. Allah ya yi wa antizi tsawon kwana mai amfani da lafiya mai ɗorewa. Gaskiya abin da zan ce shine ya kamata mutane su farka su raina cin dukiyar da ba tasu ba, musamman mata maraya. Idan ka ci Allah ba zai barka ba. Allah ya ƙara mana imani da tauhidi da kuma ikilasi. ya kare mu daga cin dukiyar haram amin sun amin muna jiran sabon littafi mai ƙayatarwa da wa'azantarwa yan group ɗinmu na hausa novels duk suna godiya da jinjina a gare ki antizi mun gode mun gode ki huta lafiya to malam zaifa. a sai dai mu ce ya kara goge eh, kunnuwansa saboda ya ji ƙayatattun labaran da za a fara ɗorawa wannan gaskiya ne don suna nan barkatai bila adadin kai barjik kai in ka ce barkatai din nan fa kawai sai ɗauka irin barkatai ne kawai ka ce barjik to da yawa da yawa yawa irin barkatai har da shara ke a'a ni ban da shara masu amfani mhm. to ga wata takwarata ta ce salam takwara muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi lallai akwai darasi a cikin wannan labari Allah ya sa mu yi amfani da darasin da ke cikinta sako daga Zainab Rabi'u sai Hauwa Abubakar ta ce masha Allah mun ɗauki darasin haƙuri. Daga ƙarshe kuma soyayyar Anisa da Mr. Bello ta burge ni. Bayan haka ina wa Zainab da marubuciyar wannan littafi fatan alkhairi. Na gaji da karatun nan anya ba za mu je mu dan shakata ba mu dawo saboda in samun dan Ke ma ki dan kurburuwa ba? Ai ne. To shi kenan. Kaga makogaro na motsi yake yi. Ba karatun littafin nake ballantana in dinga yi ina huta. Eh to aikin ga washi ne saboda kin ga ga mura ga waye kuma sannan kin dan huta kwana biyu eh, to yanzu gwanda ki dan wasa makogaran naki saboda su kara jin labarin ya tafi fluently zan ce ko successful shikenan yanzu zaka ba mu wakan ne eh za mu bayar ta soyayya za mu sha to yanzu dai bari mu je mu ji IS a to shikenan ya zo sai mu ji wacce ce su kuma ya zo da ita a kaga akwai waka IS ko wata narke na baki amana ta to to shi shikenan ina ji haka ake ce amma ban sani ba to yanzu dai ga ta sai su ji ta To ma hakan aka ce za su ji na baki amana ta so mu soyayya ni da ke mun dace to kake guje ni na baka amana ta so mu soyayya yar fulani ki zo ki kalle ni ni da ke in aka ga kin gabare ni to masha Allah Abdulbasit sani da kokari kaji Allah ya sa matarka ta ci gaba da ƙaunarka. To amma Ko kuma kai zaka ci gaba da ƙaunarta. To dun mu ƙaunaci juna. A a wai mu ƙaunaci juna ma. Eh, ba ka da son eh. kai na ga alama. Barin faɗo wani suna ƙila za ka gane mai suna. Sa'iha Abubakar. Eh su su. Yawwa. Na gane ta. Ka san ta hannun daman waye? Abdulkarim. Ni ni dai da akwai alamar tambaya dama saboda ina yawan jin yana fadin yana mm-hmm. ɗaukar sakonninta. To ai shi ne. Ni ina ganin ma fa wani lokacin kirkira yake ba ita take rubutawa ba. Sharri kake kana nufin yana mata sharri. To shi kenan dai za dai mu gani. Ba irin kawai kirkira labari. Eh sai kirkira sai ce daga saya ba. To ke sa ai ha sai ki san irin zaman da zaki ci gaba da yi da Abdulbasit. A'a da Abdulkarim ne. A'a ai ka ka faɗa yanzu. To ai ni tambaya ne. alama tambaya na ce na ɗiga don haka sai ta yi mun bayani alamar tambaya to haka ne dama an ce a boye an ce a nema a bayyana samu to ko dai me yayi ko me yayi dai ni dai ban sani ba dai amma dai ah, kaga kawai kawarsa ce to a bar haka dama sai ha abubakar cewa ta yi masha Allah Gaskiya labarin ya yi daɗi sosai, godiya ta musamman ga Aunty Z Allah ya ƙara lafiya da basira. Soyayyar Mr. Bello da Anisa ta burge ni, Allah kuma ya tsare mu da zaluntar marayu amin. To su muna godiya, ni zan so in san me sun nan ma wallahi. Amma zan tambaya Abdulkarim. To ai ba kyau bincike. Au, haka ne, to na bar. Fatan alkhairi a gare ki Aunty Z Allah ya ƙara miki lafiya da kwanciyar hankali. Aradu soyayyar Mr. Bello da Anisa ta burge ni, Aradu kuma? Eh? Shi kuma Kasim Allah ya sa masu hali irin nasa su daina su ɗauki darasi a cikin littafin Mr. Bello. Ta dalilin hakan sai su gyara. Fatan alkhairi a gare ki sako daga ta rasulu. Hmm. To ta rasulu muna godiya. Kaga ita rasulu ce ni kuma ta annabi. Eh. Ba shi kenan ba. Ni kuma na ma'aiki ba. Haka ne. Wannan sakon ya ce masha Allah. Sista mun gode sosai Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Amin. Allah ya sa mu yi amfani da darussan da ke cikinsa. Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu saƙo daga maimuna sha'aibu. Gaskiya ina jin daɗin addu'o'in nan wallahi tallahi. Wani saƙon ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ta cika sallama. To wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Samu talatin? Nima talatin wallahi. Mm-hmm. Antizi fatan alkhairi a gare ki. Antinmu Antizi. da marubuciyar wannan littafi suna na Jannat Allah ya samu aljanna wanga littafi yayi daɗi sosai yarintar Anisa ta bani dariya sosai na ji daɗi yadda dada ta rike jikokinta da kuma abin da suka zama masu hali irin nasu abba kabiru da ɗan uwansa Allah ya raba mu da su Allah ya ba mu kawaicin mama falmata da kirkin su antirahila da su mamaya na amin Mun gode sosai antinmu, Allah ya ƙara basira ya bar zumunci ya sada mu a cikin littafi na gaba a huta lafiya. Mm-hmm. Amin Jannat. Kin san fa akwai wani ce da yaya alin nan yi. Eh, Inda Bello ya bada kuɗin na ya ce aje a haɗo lefe. Eh. Sai yake musu faɗa akan dan me za su je shi. Mutum yana zaune bai da lafiya yana hada rashin lafiya za a je a yi wannan. Kin ga ya eh, nuna dattaku na manya. fa kai tunda mutum ba shi da lafiya me ake ta wani ana ta a samu lafiyar sama amma su ba ta wannan suke ba ya ali bai gane ba shi ko bai san already ya riga ya riga yayi furi ba ba ma wannan ba shi ya alin yana tunanin ai har yanzu babu wani soyayya a tsakanin su eh. shi ko bai san cewa tunanin ya tsinduma kogin soyayya a nisa ba a kaga muskilan mutum sai gashi kiri-kiri ana waye soyayya a su ba dama ne wani sakon ya ce masha Allah masu hali irin na kasan tur da halin Allah wadai amin da shi da iyayensa sun zalunci su Mr. Bellar dan uwansa kuma sun girbi abin da suka shuka labarin ya yi daɗi matuka Allah ya saka da alkhairi antazi Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'ima mai ɗorewa amin muna godiya sosai sako daga Aisha Maina ai su irin wannan ma abin da ya kamata abin da ya fi haka ma ya kamata su fuskanta wallahi musamman ɗaya bangaren su ba ma a taba su sosai ba ai ka san sun ci banza wallahi shi ya kamata su ma su ga abin da suka shuka yi wallahi tun anan su mama sahura ne ai da su inna wace ce ya wasu nan <laughs> eh, na rika ya take kowa ta Kano ko a ta Kano na ai kanwar kanwar ce eh kanwar su Abba Kabiru ce eh, amma ita ai kaga kamar za a iya cewa mutuniya arziki ko abin nan ita ma da ita ake su Abba Kabiru da su Abba Garba eh, na akwai sahura um, akwai kuma Karimatu ko Karima Karima Abba Karima abin nan ko um ai a kaga daya umma ma ake ce mata daya kuma umma kai ma sauraro mun bakku da su dai haka kawai kwana talatin da wani abu Muna abu ne littafin kuma yanzu ku zo ku ce tsaye muku ci wani san baku labari to an kidan masha Allah masha Allah antizi muna godiya gaskiya littafi yayi daɗi Allah ya ba mu ikon farantawa mazajenmu Allah ya ganar da mu hanyar gaskiya soyayya ta burge ni sosai antizi ina wa marubuciya fatan alkhairi Allah ya ƙara basira sako daga ummi maman Maryam Saudiya to ummi maman Maryam muna godiya wani sakon cewa ya masha Allah anti zai muna godiya kuma na ɗauki darasi sosai Allah ya saka miki da mafificin alkhairi sako daga Maria M Idris Amin Maria na gode da addu'a Masha Allah Allah ya ƙara basira muna godiya sosai gaskiya mun samu darussa da dama Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Allah ka shirye masu hali irin na Abba Kabiru da Kasim Allah ya ba mu haƙuri da juriya irin na Anisa wanda ta yi da lalurar Mr. Bello. Allah kuma ya sa mu yi koyi da rayuwar soyayyarsu. Zi ina miki fatan alkhairi da fatan Allah ya sake gama da duniya lafiya. Sako daga Aisha Maina Waziri. Wani sakon cewa ya assalamu alaikum masha Allah, Allah ya ƙara basira, sako daga Ummu Amina Minal Saudiya Ta'if. Sunan nata da yawa. Ah. Ummu Amina Minal. Minal. Ah, ita ta ce Minal? A ah, ita ce Minal ɗin kai, Ummu Amina ta ce ai. mahaifiyar amina Umu amina to ai minal kuma yawanci ai amina ne suke masa wannan lakabin ko amina minal to ita manna ga sunanta amina Eto. Eh ita ma tara daga cikin wanda ɗana na farko idan na haifa sunana ne Au Allah. Eh haka wasu suke yi. Kai ma ɗanka na farkon kai ba sunanka ne? Ai ni sunan zai yawa. Abdulbasi, Abdulbasi, Abdulmumin. Kai, malamai za su sha wahala wajen faɗa sunan. Ya mana ba sai a ce, ne ma? Abdulbasi, Abdulbasi, Abdulmumin ko? kawai triple a ba shi kenan ba zulfawa muhammad cewa ta yi masha allah zainab mun gode sosai allah ya saka da alkhairi allah ya kara basira da farko ni dai anisa ta bani tausayi har kuka na yi mata amma a ƙarshe abin ya burge ni bin bokaye asara ne allah ya ƙara kiyaye mu to amin zulfa'u eh bin bokaye bai yi ba ai bin boka an ga miki sai a zaraye da ki. dai tara. Mai sauraro ma bari in maka talla. Akwai shirin mu na rayu da ke wanda Khadija Hassan take karantawa a wannan tasha mu ta White Blood Multimedia da misalin karfe tara na safiya kowace rana. idan ma baka sani ba ko baki sani ba ko baki sani ba to yanzu kun sani mm. sannan wani tallan da zan ƙara shi ne. akwai akwai wani ƙayataccen wasan kwaikwayo Me taken da gabatarwa yau da gobe eh yau da gobe ba mm. ka san da suke bibiya wasu suka ce wai dama haka Hadiza jinta take masifaffiya ce ah! a da ce ai ai ban san ta bane suna jinta ne shi ah, wannan matar ha ni kai na tsoron ta nake ji wai ita sadaka ashe hmm? sarki a sadaka ce ya eh, anan abdul kai kun shine nan shine da matan nan hmm. da suke mata wayo tasa muguwa tana musu rashin mutunci a cifa cikin wasan kwaikwayon da ke nufi fa <laughs> yawwa eh, to ai shine magana ta gaskiya fiddausi cewa ta yi masha Allah alhamdulillah fatan alkhairi a gare ku A gaskiya wannan labari ya yi daɗi Allah ya saka miki da mafificin alkhairi. Mun gode sosai Allah ya albarkaci wannan tasha mai albarka. saƙo daga masoyiyarka a kullum Firdausa Sila Idi e Ara Sabuwa daga Saudiya. Bisalam. Shin arar ta getso ko ta ina? Akwai ara a getso? ai kin san akwai ɗan siyasa da ji ara wane ne ara getso. To na yi tunanin aran gari ne shi ma a getsa. To ke Firdausi Abdulbasi yana neman amsa saboda haka sai ki ba shi amsa ni ba ruwana ba za ta jasa su. Salma Muhammad cewa ta yi Assalamu alaikum antizi ya kike ya aiki. Gaskiya wannan labari ya min daɗi Allah sarki Anisa nisa. Yayya ta zama soyayya. Mun gode sosai antizi Allah ya bar ƙauna. amin ya rabbi ka san dama aka ce in zaka so mutum ka so shi saffa saffa in zaka shi ka shi kaɗan kaɗan saboda aradun Allah so kan zama mhm. so kan juya zama kiyayya wani lokacin kuma kiyayyar ta juya ta zama soyayya don wata soyayya ma da haka take fara eh da yawa ma fa kuma wani lokacin kaga ana ta faɗa kwarai kuwa da ƙarshe kuma sai kaga an zo ana an gina soyayya mai daɗi na haka yake kamar kai ma eh, labarin lokacin da kuka abin nan kai ma haka haka ha ni sanda aka bani ita to ba zan dai tona mata asiri ka ji wani rainin hankali wai aka baka aka eh, baka ita da ake cewa sanda ake cewa an baka ita ina haba me zan da wannan ni dai ba gana na ji fa labari fa aka dinga cewa dan Allah dan annabi wa Allah saboda ba zan kama suna ba kun ji suna na sun baza ido suna so su ji sunan to ai faɗa aka ce dan Allah kin gayen mm. nan kullun tuzuru yake zama ki taimaka ki yi wa Allah da ma'aiki Ka shekara ta zagayo mm. ba ki rufa mai asiri ba <laughs> gaskiya in aka ce wannan gaskiya an na nan amma dai tunda an samu mata da abin nan to kawai bara a yi abin nan amma aure ai kawai sai aka yi abin nan amma aure muka rufa juna dai asiri kai ka san wannan ni dai gaskiya ta na faɗa assalamu alaikum masha Allah alhamdulillah suna na safa maman ramlat daga saudiya jidda anta zai muna godiya Allah ya saka da alkhairi Wannan sakon ya ce masha Allah muna godiya antizi Allah ya saka da alkhairi wannan littafi yana faɗakarwa akan dukkan mahaƙurci mawadaci ne. Saboda Anisa ta yi haƙuri da kulawa da mijinta Bello. Allah ya ba mu ya tata sako daga Safara'u Yahaya Muhammad. ya sa'idi cewa ta yi masha Allah alhamdulillah. Gaskiya labarin Mr. Bello ya burge ni sosai musamman ma soyayyar Mr. Bello da Anisa. Mun gode Allah ya saka miki da alkhairi da ma marubuciyar littafin nan. Samira Mahmudu cewa ta yi alhamdulillah mai antizi Allah ya saka miki da alkhairi. Gaskiya labarin Mr. Bello ya burge ni sosai Allah ya sa mafi karfin mu Alhaji Haruna cewa ya alhamdulillah. Thanks antizi may almighty Allah protect and guide you. Amin ya rabbi. Abdul Ibrahim cewa ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi Zinat mai agogo fatan alkhairi a gare ki Allah ya ƙara basira mai amfani, Allah ya shirye masu cin dukiyar marayu. Sai wannan saƙon ke cewa masha Allah alhamdulillah muna godiya sosai Zainabu mun yi koyi da darussa da yawa a ciki godiya ta musamman ga marubuciyar littafin nan. Fatanmu Allah ya hana mu aikin da na sani sako daga Hajiya Luba a Saudiya. Mama na ta kaina kenan ina godiya kwarai da gaske. Ka san mama na ce ni ce na autar autarta. Mhm. Ehe saura in ji wani yayi magana. Masha Allah antizi gaskiya mun ji daɗin wannan labari naki sosai Allah ya ƙara basira kuma mun ɗauki darasi mai yawa sosai. Allah ya saka miki da alkhairi mai yawa. Allah ya bada ikon kawo sabon labari. Na gode suna na Aisha Ayush. Ah, Ayush, na gane Ayush din nan. Ka san akwai wani grup ɗinmu na WhatsApp. E, Ayush din nan hmm, tana ba wuta. Wai mutumin kake hangowa ne? <laughs> Mutumin na hango. To ku dai masu saurare Mujis ya ki ce muku komai wai ya ce dai kawai a gaishe ku. Fatima S. Abubakar cewa ta yi, Masha Allah, Alhamdulillah. Antizi muna godiya sosai Allah ya saka muku da alkhairi muna jiran wani novel ɗin. To ga lokaci yana ta gangarawa ga sakonni suna tahowa. Wannan sakon ya ce masha Allah mun gode sosai antizi wannan littafin sai ya tuna min da littafin mizanin hankali. Kuma a dalilin littafin ki nake ce sila na koyi karatun Hausa sako daga Marwa Saudiya. Masha Allah. Kajifa. fa. Alai. Hmm, mizanin hankali. Mizanin hankali ma ka ka tuna mizanin hankali. A wannan regular customer ce. A wannan regular customer ce. Wasu wai tambayar ka nake ka tuna mizanin Na tuna shi. Na su Littafin aina abin nan ne eh Hunkui. Hunkui. Eh shi Hajiya Hassana ba mm. Abdullahi Hunkui ɗan mutanen Zazzab. Wannan sakon cewa ya yi masha Allah Suna na Safa Maman Ramlat daga Saudiya Jidda. Antizi muna godiya sosai Allah ya saka da mafificin alkhairi. Wannan littafi yana faɗakarwa ne akan dukkan mahaƙurci mawadaci ne. Saboda Anisa ta yi haƙuri da kulawa da mijinta. muna miki fatan alkhairi sai wannan ya ce masha Allah Allah ya saka da alkhairi anta Zainab sako daga Habiba Mujitta ba Saudiya gaskiya mun gode sosai wannan saƙon cewa ya masha Allah alhamdulillah ta zai muna godiya gaskiya littafi ya yi daɗi Allah ya ba mu ikon farantawa mazajenmu Allah ya ganar da mu hanyar gaskiya soyayyar ta burge ni sosai antizi ina wa marubuciya fatan alkhairi Allah ya ƙara basira sako daga ummi maman Maryam Saudiya Wannan sakon cewa ya alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malama Zainab, Allah ya kare mana imanin mu Allah ya sa mu fi zuciyar mu saƙo daga Zulaihat Bala. Za mu karkare da sakon Zaliha Mustapha inda take cewa Assalam da fatan kina lafiya. Gaskiya muna jin daɗin wannan shirin naki mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Masu saƙonnin fatan alkhairi da wanda bamu samu damar karanta saƙonnin nasu ba, su yi mana afuwa sakonnin ne da yawa insha Allah a shirye-shiryenmu na gaba za mu yi ƙoƙarin karanta sakonninsu. Da fatan kan rashin karanta sakonninku da ba mu yi ba ya sa ku ji babu daɗi ko kuma ku ga kamar an ware ku ne a'a gaba ɗaya 'yan white blood tsintsiya maɗauri ɗaya ne ba ma wariya ko? Yanzu an ce abin da yawa. Eh, kuma an ce in buya yawa baya jin mai. Eh, amma wani ya ce. Amma kan na kalubale na ce ba a zuba ma duro ɗaya a gani. Yawwa. akwai wani ƙayatacce daddada mai nishaɗantarwa da faɗakarwa littafi e, suna akwai cakwakiya a cikinsa? a akwai cakwakiya eh matar wancan eh. gaskiya ne to masu sauraro ku biyo mu a cikin shirin matar wancan yawwa idan Allah ya kai mu gobe idan Allah ya sa muna da sauran numfashi ko mm, sannan kuma su tara don jin akwai kayataccen wasan kwaikwayo wanda za mu sako muku kashi na uku insha Allahu ah. domin jin yaya ta kaya take kasancewa tsakanin dan asabe da matarsa mariya da kuma surukarsa da kuma surukarsa ila har charge office aka ce ana zuwa wani a ah, an je ikon Allah kuma a charge office din nan ba zan dai gaya musu ba amma dan ba ni labari mana tsakaninka da asiya yayya abun yake ne eh ai yadda abun yake kawai hakan yake hakan yake amma ta gefe da gefe wannan dai kawai dai sai a hankali ma sauraro na bakku da Abdulbasir to ni ma din dai san badewa zan yi in gudu sunana abdulbasir abdulmumin a madadin mujittafa abdulrahman mai agogo da ya ƙi yin magana nake cewa assalamu alaikum ka sa na tafi na da ina ruwansa da mai agogo ni kai ce mai agogo shi ta ba abdulrahman to ni kuma ni ce zainab mai agogo a lokacin to kai na cire agogon eh, komai akwai lokacin sa Allah idan ya yarda to za ni haska daga saudiya har da jana har ma america ingila masu taka Najeriya za ta dauka na Afirka ai iska wagar 'yan gayo